Daga mu kan zo daga sanna TV. Mu rabautu da jin tarihinsu da duk nasarori nasu da dukannin kalubale za su faɗe su a sunna TV. Shirin daga taurarinmu kan zo daga sunna TV. Sai ku biyo mu da kallo a shirinmu da Malam Abdullahi Bako ji gwani tare da tauraron mu a yau mahabubi. Shirin daga tauraron mu kan zo daga sunati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu sauraron mu barkan ku da sa kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na daga taurarin mu. Shirin daga taurarin mu shiri ne da kowane lokaci yakan ɗauko manya-manyan mutane. wanda suka sha gwagwarmaya a bangarori daban-daban na fadin tarayyar najeriya wadda idan ba ku manta ba amma wasu makonni da suka gabata mun tattauna da wani jigo a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya wato alhaji dr yusuf yabagi sani kuma jakadar nufi wadda a cikin tattauna da muka yi ga waɗanda suka kalli shirin na baya da ya gabata kun ji irin abubuwa da irin gwagwarmaya da ya sha da kuma inda ya aiki da ma dalilin da ya sa ya bar ma aikinsa ya dawo gida ya zauna ya ci gaba da zaman kansa sannan kuma da dalilai da suka sa ya shiga harka ta siyasa da har ma inda da ƙarshe kuka ji cewar ga abubuwan da yake sha'awa da abubuwan da yake ki inda kuka ji inda ya ce ai shi a rayuwarsa ba abin da ya fi tsana kamar cin hanci da rashawa inda kuma daga ƙarshe masu kallo a wancan lokacin na san sun ga inda yake maganar cewar a lokacin ma da muke magana shine shugaban wato ciyaman na ciyamomin jam'iyyun tarayyar najeriya baki daya duk da cewar shi yana wata jam'iyya wadda ake kamar karamar jam'iyya ce amma duk da haka saboda wasu dalilai aka ga wata watakila cancantansa saboda wa'annan dalilan aka naɗa shi shine shugaban wa'annan jam'iyyu duk da a cikin wannan jam'iyyun har ma akwai jam'iyyar da ita ce take mulki a ƙasar ta tarihin najeriya a yanzu haka amma duk da haka ba a dubi wannan ba watakila cikin wannan shirya za mu yi tunda a wancan mu tambaye shi ba me yasa su jam'iyyun tarayyar najeriya suka ga sa da dacewansa har suka bar waɗanda ake kamar jam'iyyu ne wanda sun yi fice a tarayyar najeriya din kamar misali manya-manyan guda biyu da ake ji da su amma ba a ɗauko ko ɗaya daga cikinsu ba to wala allah dai a cikin wannan shiri muna sa ran shi mai girma jakadan nufe dr alhaji ya bagi yusuf sani watakila zai bayyana masa wa'annan zai bayyana mana wa'annan da kansa masu kallo yanzu kam dai bari in juya ga shi babban bakon namu domin mu ji daga gare shi insha Allah ranka daɗe za mu so kai sallama a masu kallo da sauraro to salamu alaikum jama'a na yi farin ciki da samu dama na na yin wannan interview da za a yi da ku to kuma kamar yadda ka ce abu ne wanda yake in ka dubi yanayi yadda wato ita siyasa Ina take a nigeria to za ka ga cewa yana bukatan wato yadda za a yi a kwato ma wato talaka hakkinsa eh, shi ne manufan abin da ake kira demokratiya eh, gaba ɗayan take na abin da yake manufansa ta ya za a yi talaka ya ji dadin rayuwansa a kuma ba shi dama ya nada wanda yake so ya nada ya wakilce shi a wato a gwamnati eh, to majalisu eh, da eh, shugabanci da duk abubuwan da ya shafi shani demokratiya to shi ne abinda kuma ya ba mu sha'awa kamar ni musamman mm. shi ne wato ita ce daman da za ka yi samu ka taimakawa jama'a wato fiye da ake zato tunda in ba a da kujerar iko mulki eh, ba za ka eh. iya wani abin da kake eh ba za ka ce a bare a bare ba ko a yayi ba wannan kuma shine kenan ya sa ka shiga siyasa musamman abin da ya sa shiga siyasa kenan a wani abu ne in ba haka ba Allah ubangiji ya rufa min asiri inda aiki na zaman kaina ne da nake yi to alhamdulillahi ina ba rasa wani abu ba hmm. to amma ganin cewa inda mutum kana da wato kishi na yadda za a yi ka taimakawa al'umma to musamman talakawa to dole sai ka hada da shanin gwamnati mm. eh, kai kanka da kudinka ko me ko adadin kudinka ba za ka yi ya saboda ba kudi kawai za ka yi amfani da shi ba wani lokaci za ka fada ne cewa ga abin da za a yi mm. to in ka fada sai ga dole a yaki da shi to kudinka kuma in dai batun kudi ne kawai aka ce eh, ba zai yi ya sa wasu su yi abin da ina kake so su yi ba idan ya magance wani abu to ba zai iya eh, magance wani abu eh to amma mulki inda Allah ya baka mulki kuma mm. kana da tausayi ina kuma kai adalci a cikin ta to ba jama'a kawai za su more mulkin ba har kai kanka ma ba ma nan kadai ba har ma gobe kiyama sai ga Allah ya yi maka sakayya na abin da ma baka taba zato ba saboda ka kyauta ma jama'a mm. to shi ne sa kaga yawanci wanda suke shiga shani mulki suna ana shiga neman mulkin ba don wani abu bane ba don kudi bane don kudi ne Allah ya riga ya taimaka ya buda ma mutum za ka ci za ka sha da sutura da kuma iyalanka duka ba wanda ya rasa wani abu to sai ka ga ah, sai dai kawai idan kana neman ka taimakawa saboda Allah ya taimaka ma kanka kai ma ah, to shine dai kawai babban eh, manufa daga cikin eh, manufofin eh. to mai girma jakadar nufi yawa yawa misali kamar 'yan siyasa kullum duk wanda ya fito abinda kamar yake faɗa ma al'umma kenan a dacen za ka ji wani zai ce ma zan muku famfon fura da nono zan muku famfon fura da nono <laughs> sannan daga baya aka zo kuma aka fara cewa da aka fara wayewa an san ba za a iya famfon fura da nono ba kowa in ya zo a kamfen ɗinsa abin da zai fara faɗa shi ne zan dawo muku da wutar lantarki ya zama awa 24 zan gyara muku zan samu muku da ruwan sha zan abubuwa dai da yawa haka wanda kowane ɗan adam yana buƙatar su a kowace a kowace ƙasa ko a kowace jiha misali to yanzu ga shi misali an ga shugabanni da yawa sun gabata da kuma ire-iren waɗannan alkawari da suka yi wa al'ummarsu kuma ba su cika ba ta wace hanya kai kake ga misali idan Allah maɗaukakin sarki ya baka shugabancin ƙasar Najeriya kake ga za ka magance musamman matsalar nan ta wuta mu ɗauke ta. E to ka san wato akwai abu daya wanda ya kamata yi la'akari da shi. Haka. Wannan kuma shi ne bangaren jima'a. Ah, wato idan mutum ya fito cewa zai kaman kaman yadda ake karin magana cewa mutum ya ce za ba zai baka riga eh duba tauyarsa to daga nan zaka san cewa eh to lalle wannan zai iya bani riga to shine mutum ya fito cewa ina neman matsayi mm. you know, na gwamnati mm. ko wani zama gabana ko sanata ko wani abaka to me yasa ba bincika a ji mm. me ka taba yi ne ma jama'a you know, a rayuwanka you know. to idan nan da aka ce talakawa jama'a suna lakari da wannan ne da irin kuskuren da aka yi zai ragu ina saboda wani ne kawai ma ba don wannan zaben ya zo ba ba za su ma shi ba a garin ba su ma san shi ba wasu ina abin da suka sani kawai dai ya je san cewa an ya zo ya raba kudi ina ya ga wanda zai gani sai ga an zabe shi to shi shine sa aka shiga wannan irin matsalolin da aka shiga sabili da wannan da kuka zaba bai san abin da ke cimaktu eh, mm. damun ku ba bai da tausayinku abinda zai zai abin da shi takama da shi ne cewa na biya kuma an sai damar saya na yi kuma eh to shi ne sa jama'a su ma ya kamata hmm. a fara lura a fara tunani cewa to me yasa wannan abun ya kici kuma ya kici yawa hmm. wato matsalin da muke cikin eh, canji to yana cikin abubuwan da ke kawo rashin samun ah, wato ah, samu yadda ake bukata da manufan gwamnati kuma da cin hancin rashawa ke magana ba abin da yake haifar da cin hancin da mashara ya yi kakatutu a nigeria ban da cewa wannan da ya zo gaban ku cewa ku zabe ne ya taba yi yana ta sayin jama'a ya taba taimaka ma jama'a shi ya taba gina rijiya kamar su bohol ko ya taba in musulmi ne ya taba gyara masallaci ko kuma ya taba in kristan ne ya taba ba da wani abu a church ai ma an ko kuma ya kafa wani kamar foundation haka gidauniya eh, da ana talafawa eh, al'umma duk wannan yana cikin abubuwan da ya kamata a duba aka duba aka hasance aka ah, wannan ashe lallai yana kula da jama'a kuma ya tausayi kuma wannan mutum idan aka ba dama ya zama ko wani abu haka to zai kyautata ma jama'a oh. in a rayuwarsa to amma ka ga mutum kawai ba ku san shi ba ku taba ji sunan shi ba kila wani ma haka kawai dai saboda dai ya zo ya raba muku di sai hmm. sa zabe shi oh. to shi ne to me ya kawo mu cikin wannan kamar in ka dubi gwamnati da ke ci yanzu in ka dubi national assembly duka yawancin su ba zan ce duka ba dai hmm. amma yawancin su you know in ka ce zo ka gaya min me ka taba yi you know a a gidanka ko a mazabanka ko kuma a anguwanku ko kuma a garin da ka fito na wanda ce kamar ni ba wai yabon kai ba ko kuma mm. yabon kai ba ko kuma na haka mm. lokacin akwai lokacin da na tashi da kafa wani kungiya wanda ake kira pay foundation to wannan kungiya mun kafa ta ne eh mm. to wannan mun kafa mun kafa kungiyar ne saboda mun lura cewa jama'an jama'an wato mu nufawa wanda muke kwara state da kogi state da niger state da kuma a tama wannan fct din nan to muka ga cewa babu haɗin kai kuma in jama'a basu ba samu haɗin kai ba a ce a lokaci lokaci haka ana zauna a duba you know, ya yake you me ne ya kamata mu yi wanda zai kawo ci gaba ga mutanenmu duk wanda babu shi sai da allah ya kawo mu sarki wato sarki mai ci yanzu eh, shi ne ah, dr yaya idan um, abubakar ah, wanda eh, ya tunufe to lokacin ne allah ya sa muka zauna muka tattauna ya ce to ya kamata a yi wannan abu sai muka aka kafa shi mm. to allah ya sa ne jagorancin abin to yau za ka ji kullum kowane shekara za ka ji ana nufe dai har ma abin ya zo ya zama kowane biki aka yi na aure ko ne baka mm. sai an sai da rana na mm. cewa ana nufi da saboda a sani aka fito da wasu abubuwa da yake eh, da ya kawo ci gaba ga al'ummarmu na na nufe eh, to irin wannan abubuwa ah, za a gani kamar Eh, idana lura da wannan abubuwa yana wani ya fito cewa ku yi man kaza ina so eh, eh, wakilce ku ya maka to me ka taba yi ina rin taimakon da kai ma jama'a ko na hadan kai jama'a ko kuma na wani ah, hanyar arziki da ka ka abun nan kaman kaman san ah, kaman Niger bidda muna da wannan wato tafkin mai da ake kira na bezin bezin inland bezin din nan to kasan akwai bidda bezin kasan a kasan ga Allah ya wadatar mamu da arziki na petro na man petro da gas wanda yake ah, wurare kamar guda takwas ne muke da shi a kasa jira gaba daya na na da ake maganan shi da kuma na Benue Trough da na Bauchi da na ah, Lake Chad na da ya zo Maiduguri da na Sokoto Basin da na Bidda Basin da kuma a dahome bezin na lagos kenan can lagos akwai kuma enugu you know bezin wanda muke da duk waɗannan wuraren nan da ake samu gas da da gurbatattun mai you know to wannan wannan allah ya bani dama lokacin sai na yi magana da shi gwamnan da ke ci a lokacin taliban wato shi da muwazu babangida ali muka zauna da shi mun ce mashi gashi gashi gashi ya kamata mu samu yadda a san yadda aka yi saboda arzikin nan da allah ya bamu you know mun san cewa arzikin najeriya ne gaba daya amma idan allah ya bamu dama muka taimaka wa eh, ita eh, gwamnati eh, tarayya aka tona shi to ba karamin taimako zai yi ma jama'a na naija ba to kuma sai yadda to sai ya sa ne marigayi ya zama chairman na kwamiti din nan shine jara emir ushishi shi ya sunufe shi mana cikin kwamiti din nan ya ce to ni zama sakatare jara na kwamiti din daga baya zo eh insha Allah you know na kawo tunanin aka zauna aka to ka san irin waɗannan duka tunanin nan ba wani abu ne ya za a yi ka taimakawa jama'a ina aluma da ke tare da kai eh, to duk wannan abubuwa ya kamata idan wani ya fito cewa ina so matsayi kaza ina so a zabe ne kaza ce zo ka ga mu me ka bai yi wato da ana haka da duk an magance wayannan matsaloli kwarai da gaskiya a ah. ah, kaman turai abin da suke yi kenan mm. in ka ɗauki kamar kana jin obama wanda ta bayi mulki a amerika eh. eh, to shi cikin abubuwan da ya sa mutane suka so shi fiye da sauran mm. shine irin wannan taimakon da yi ma al'umma shi lokacin da ya gama makarantar shi ya zo yana ta hadda jama'a sai ya shiga wato wurare haka sai ya kawo ya hada wato irin wani kungiya haka na yadda za a yi mutane su tafi kansu to duk waɗannan abubuwa yana cikin abin da uh, turawa suna lura da shi don mutumin nan bai da tunanin jama'a ba a tausayin su ba yadda za a iya zauna yi tunani na abin da zai kawo ci gaba ba tare da ya hada da gwamnati ko kuma a ce wani aiki da gwamnati ya bashi ba wannan aiki ne na sa kai na sa kai shi ya sa kan shi to duk wanda naki nake ya maka ni ne sa kai ne sa kai na ba hmm. wai wani ya zo ce ko gwamnati ko wani abinci ga hmm. kuɗi za mu baka kai abu kaza ba to wani do'a yana da yana da muhimmanci hmm. idan ana samun mutanen da suke da kishi kuma suka nuna kishin nan to da haka idan aka bashi matsayi sai ga ba wani abu zai ji sosai ai ba zai ma ya ah, ah, irin satan da aka yi na ba ba na dinnan ba domin ya sa taimako an bai kara abin da aka bashi ba ba zai dauka ba ba zai rage abin da Eh, na jama'a ba eh. Eh. to mai girma jaka nufi ka san akwai abubuwa da yawa da suke damun wannan al'umma mu kuma na san dole duk ya kamata ma a ce wanda za a zaɓa yanzu a samu tabbaci daga gare shi na waɗannan abubuwan da suke damun al'umma kamar yadda ka sani akwai batun tattalin arzikin ƙasa kai kana ga idan allah baka shugabancin ƙasar najeriya ta yaya za ka kawo ci gaba a wannan ƙasa tattalin arzikin ta bunƙasa fiye da wadda ake kai a yanzu wato mutum ya zauna ya tunani za ka fahimci cewa allah ubangiji tabaraka wa ta'ala dai halicce mu san najeriya mm. wallahi ya gama mu komai abin da yake bukata mm. wanda jama'a na za su ji daɗin rayuwarsu mm. ba za su shiga irin kuncin da aka shiga din nan ba da kashe-kashe da me da ake samu ba allah ya gama mu komai ba na yi maka magana na tafkin mai da ake da shi ba na petroleum mm. bezin bezin da ake da shi a mm, kasan gaba na ce maka harin mm. gwanin takwas ba to abinda ba za ka yi mamaki za ka yi mamaki daya kawai fa muke amfani da shi daya cikin takwas din nan na Niger Delta din nan sauran ba ba ba sa kai kamar yadda ya kamata you know a tona su you know a jama'a you know a more shi ba yes to idan wato eh kasar najeriya turawa sun fi mu sani mm. sun san cewa in dai kasa ce wanda yake da albarka mm. fiye da yadda ake zato mm. najeriya ne shi ne ai shi ne yasa duk abu da ke fara najeriya za a ga turawa duk yadda aka yi za a gan ba za su gudu su bar najeriya ba kuma zuba hannun jari na yadda za a da arzikin kasan nan da kome da kome duk da koma baya da arzikin kasan nan yake da shi saboda meye ne ci hanci da rashawa da ke yi kakatutu duk da haka su turawan nan ba su bar nan ba nigeria ba suna amfana to idan allah bangiji ya ba mu mulki na shugabancin kasan wato irin arzikin da ke bangaren mai wallahi ya ishe mu a ce talakan najeriya ba zai rashin wani abu ba ba zai shiga irin kuncin nan ba eh, da ake ciki ba ah to ah, jiya ne ko shekarun jiya nake ji ko gwamnatin amin gwamnan na central bank ne ya fito yake cewa mm. ya ce kusan kashi 95 mm. na revenue wato mm. ah, abin da ya shiga eh, sace su ake yi har ya kai ga gwamnati da kanshi yanzu suka ce za su nada wani kwamiti wanda zai duba me yasa ana satan mai to kuma abin da yasa na ga cewa wannan ana dai yaudaran jama'a ne saboda ba yau ne aka san cewa ana sacin eh, da mai din ba kuma banda najeriya ba kasan da ake irin satan da ake yi na mai kamar najeriya ba da yasa na ce haka mm. ali wato 2019 kenan mm. you know 19 ko 18 ne haka aka aka kafa wani kwamiti mm. a karkashin jagorancin wanda yake gavana na edo state yanzu a uh, obasaki saboda a bincika a ji satan man da aka ce ana yi ya ne mm. gwamnati ne da kanta fa suka yi wannan mm. sai aka shiga aka bincika aka tadda cewa arzikin najeriya da ake sacewa a lokacin satan da ake yi mm. shekara suka ce na wata shida suka yi wata shida nan aka ce sun gane cewa an sace man da ya kai dola biliyan daya da rabi dola eh, fa na ce ba eh, naira ba eh, to kenan to kenan a wannan shekara suna ganin kamar idan iya shekara daya abin da za a rasa cikin arzikin najeriya nan mai zai kai biliyan uku dola biliyan uku biliyan ba miliyan ba ba wannan fa ana tun lokacin nan biliyan 500 kenan misali na naira wannan biliyan ɗaya ta dala eh ko biliyan ɗari shida ma dai ko biliyan ɗari shida eh da yadda yake yanzu yanzu you to ka ce ana sata waye yi satan misa tun lokacin nan ba taba ba taba gufanar da wani a gaban kotu ba hmm, ko kuma a yi bincike cewa ga wane kaza da wane kaza da aka same su cewa sun yi satan ba auditor general hmm. wanda yake duba yadda ake tafiyar da arzikin kasan suke yin bincike kasan kowane shekara akwai bangaren gwamnati da ke bincike na yadda aka yi tafiyar da arzikin kasan da kudade da mene mm. wata ko ah, kamar mako biyu da wuce nan ma ne ya fito da binciken da suka yi mm. cewa sun samu cewa nnpc mm. man ganga miliyan 700 miliyan 700 an ce wai ya bace ba sani ba miliyan eh, ɗari da bakwai ya bace ba eh, ba san da yake ba miliyan ɗari bakwai din nan ka san kamar to to me yasa har yau kuma ba fito da wani cewa ga wanda yake da wanda yi wannan satan ba an kasa ganewa an kasa ganewa shine za wa waye gari a ce wai an kafa wani kwamiti kuma daban wanda zai bincika wai satan mai da ake a kasan ta ya za a yi ko aka yi to me yasa talaka ba za a shiga irin wa da muke ciki ba arziki kamar inda ake cewa ne you know an ce rijiya ya bayar goga ya hana you know to shi ne muke ciki a Najeriya abin da ake ciki kenan so mm-hmm. idan Allah ubangiji ya bamu dama mm. you know wannan abin ne da muka san sirrin mun san abin da ke faruwa abin da yasa nake ga maka na san abin da ke faruwa na yi aiki na diddigi mm. na na san ya me ke gudanarwa ne a bangaren mai musamman game da ma'auni na kasan idan ba baka da ma'auni na measurement na abin da ke faruwa ya za a ka san ko nawa ne aka fito da shi nawa ne aka sayar nawa ne aka shiga eh, eh, nawa ne ya shiga to ni akwai ah, cikin jami'ar ah, gwamnati da ake ah, naiti ko sa kasan naiti din su ne kowane shekara suna fito da audit report a bangaren mai eh, kowane shekara you know to su kuma wannan agency kuma ba wai najeriya kawai ta kafa shi ba you know an kafa a Naiti ne da turawa ne suka suka suka suka kafa shi a hade da gwamnati na na kasan kamar najeriya yanzu eh, to su ne suke kawo kudin su na binciken nan da za a yi mm-hmm. akan harkokin mai akan harkokin mai eh, to shi ne aka kafa wannan wannan wannan ah, ah, agency saboda kowane shekara a fito da wannan kudin mai ko kuma mamma da ake, ake, fito da shi a nigeria na farko an tabbatar da cewa kudin nan sun shiga hasusun gwamnati kuma an tabbatar da cewa ba satan waɗannan man ake yi ba da madanai har da madanai ciki ba ma mai kadai ba suke bibiya eh, to so, so na, na, na taba yi masu aiki ko mun fito da report cewa in dai mutum ma'auni ake magana babu shi a Najeriya kamar yadda ya kamata ko kawai tafiya yake ba yadda ya eh, kamata ba to kaga in dai gwamnati ne wanda yake lalle ya zo kuma yana so ya taimaka a jama'a kuma ya san abin da yake yi ai ta nan ne ka duba a tai ba kamar wasu kasashe da dole sai sun nemi hanyar da za su samu kuɗi mm. inda za a tafiyar da arzikin kasan da abin da a'a na jiha ba haka bane wallahi ala ya riga ya gama mu komai ban taba bangaren noma ba fa gaskiya ne ba ma bangaren mai kawai ya ishe mu wallahi you mm. know in dai allah ya sa an samu wanda zai lura da shi a tsaye da wannan irin mummunan satan da ake yi a cikin mm. wannan maganar mai dinnan wanda har yau shi shugaban muhammadu buhari ya kasa yin magani shi kuma ya san ana satan nan ba wai ba sani ba don report din ana kai mashi report din na ita ke gaya maka din nan wanda report na audit fa wa aka kai wa waye kafa waye na da ah, auditor general ba shi na da shi ba ba zai kawo shi report ba eh? to me yasa tun lokacin da aka yi magana nan ba na da wani kwamiti na cewa a bincika wannan man da aka ce ba gani ba idan ya shiga kuma wannan report na ah, shi gwamnan na edo state mm. obasaki ya rayu na har yau eh, wa aka kama me aka yi na tsaye da wannan satan ma eh? to ta yaya abubuwa zai tafi daidai akwai matsala mai girma jaka da nufi eh? ga shi ka koro bayanai masu muhimmanci masu amfani kuma tun da zuna ga abokan aiki suna ta dago hannu alamun cewa dan lokacin da aka ban mashirin ya yi <laughs> sai dai duk da haka eh. ina jin kamar a cikin minti ɗaya ko biyu wani sako za ka ba wa al'umma musamman na maganganun da kai cewar ga irin mutanen da ya kamata a zaɓa sannan kuma ga waɗanda bai kamata ma al'umma ta zaɓa ba eh ta kamar da ne bayani kamar wato nigeria din na allah ya mu arziki ba ma kawai na mai ko na noma har na jama'a na mutane wanda suka san wato allah ya ba su ikima da sani na abin da ya kamata a yi kamar da ka bayani yanzu ah, to ta yaya za a ce allah ubangiji ya ba mu mulki ba zai ya maganin abubuwan na abuwa ba tunda na san yana yana yana yana cima mu tuwa kuriya kuma shi ne ma in ka duba in kai bincike billahi lazi da aka gyara bangaren man nan mm. bangaren man nan fa shi ne kashi tisayin da wani abu na arziki da ke kasar nan mm. da muke amfani da shi daga nan fa ake fitowa to idan aka yi abin da ya kamata aka da satan nan da ake yi a wannan bangare ko kuma aka rage shi ma eh, ai hasikin da zai wadata ba kadan ba ne cewa ba kudin za a biya ma'aikata na state gamman gamman guda nawa ne yanzu ba su da ba su biyan albashi eh? suna nan gaskiya ne. Eh? to kuma ga kudin sata ake yi ga wanda suke satan nan an bar su an kasa yi musu magana an kasa daukan mataki na yadda abin da ya kamata a yi ai duk kasashen da muke ganin cewa sun tashi masu tasowa ne ko kuma wanda suka rage kamar kamar kace america ko china ko aina ne ai ba su wasa da cin hanci da rashawa ba sa yi masu no you know wasu ma daga cikin su kasashen ma kashe mutum ma ake yi idan an kama shi eh na an kama shi you know ah, to me yasa ba za a kashe shi ba eh ya sata kudin ya kasa al'umma kudin nan da ya bar su ne da an gyara asibiti ko an gyara titi idan wanda wanda bad lafiya ya je asibiti ba magani sai ya mutu wanda ya shiga hanya zai tafiya sai mota ya je hasari sai a kashe mutane ba a iyaka to wannan ba kisa ba kenan nan eh? to su shine yasa suke kashewa in aka samu sa ce ake yanke musu hukuncin kisa kawai to mai sai dai kuma kamar wani lokacin mu sake samu a bamu dama mu zo mu dora kuma daga inda muka tsaya in Allah ya kai mu domin na ga idan muka biya ko awa goma ne abubuwan da suke bakin ka suna da yawa kwarai da gaske na shawarwari da kuma mafita makasar mu baki ɗayanta su muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da aka bawa suna tv ta zo ta tattauna da kai kuma ka fito da waɗannan al'umma ka bayyana su ma al'umma muna godiya kwarai da gaske gode muku da sauraron mu dole mu gintse shirin a daidai wannan lokaci saboda dan lokacin da aka ɗebo mu shirin ya cin mana sai dai a madadin su abokan aiki da suka tallafa musamman dai shi babban bakon namu na wannan mako wato alhaji dr yusuf yabagi sani shugaban jam'iyyar ta adp kuma wato shugaban shugabannin jam'iyyoyin tarayyar najeriya baki ɗayansu ah, sai su abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku wato malam ashiru shehu kacako ni abdullahi bakoji adamu da shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a makon gobe in mai duka ya kai mu domin jin wani sabon shirin ko kuma ci gaban wannan shiri bisala